wallahi cutar mata ake yi kun ga namiji in yana so ya sake mace da sauki igiya guda uku a hannun shi ne wa in arabtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an istibdal ina so canja yobbe son wannan mata Allah ya bashi igiya guda uku ita mata fa Allah ya mata hanya guda uku ita ma hanya uku na rabuwa da mutum na ɗaya haka mai in ba ta jutuwa da miji ta zo da dan uwanta shi ma zo da dan shi a duwa a gani zaman zai yi ba zai yi ba rabu sannan kuma kul'i ta kawar alkali na gaji da zama da wannan ban son zama da shi alkali shiga tsakani na da shi nawa yake so in biya in fanshi kaina alkali tsaya tsakiya domin in ba alkali tsaya ba zai iya cakawa miliyan miliyan ɗari eh A'a, sai sai alkali ya duba ya ga hali ya ga komai wannan hul'i ana yin shi ne kawai ba ta son shi ba dalili yana ce da ke yana ciyarwa yana komai komai yana yi to me yasa ban son shi domin duk yanda ka kai ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ka kai to a cikin mata akwai wanda can da aka kawo daga zuwa ya kusance ta sai ta a'udhu billahi minka ina neman tsayi daga Allah daga gare ka sai ce lalle kin nemi tsarin wanda yake in an nemi tsarin shi an iyakan tsari kenan ki je ki haɗu da 'yan uwanki shi kenan ba kafira ba ce ita dai alaƙa ta miji da mata ba ta so ko da da manzo ne a'a me dole ne <laughs> ina sunna muku wani abu ne shi ita mace akwai abu da take so a miji wata matsalan ba ta son mutum mai mata da ta aure mai mata gara ta zo na ba mu namiji ka gane ita kuma wacan mai matan ma take so to kowa da shi wannan maganan aure daban saboda haka zai yi mace kai ba ta son zama da kai kai waye ba ta so in kana da karamci sai ka ce to in go tafi gidanku kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shikenan tafi gidanku ba tilas wa in yatafarraqa yughni Allah sa'atihi Allah zai baka kai ma Allah zai bata wanda ya dace da ita a samu zaman lafiya in ko baka da karamci to sai alƙali ya shiga tsakaninku ai ciniki nawa za ta fanshi kanta ƙasa da sadaki ko sadakinta ko abin da ya fi sadaki a duba halinta da halin alƙali ya tsakiya domin ba a so a ƙuntata ma mace kamar yadda kai ma Allah bai ƙuntata maka ba ta yi Allah bai kuntata maka ba in ka ga mace ba ka so sai ka me to ita ma ba ta son kafa ita ma sai ta ji alƙali a rabu kun ga Allah ya adalci tsakaninmu da su hanya na uku shine fasa warware aure da a ba da takaddan saki saki ba ini mace ne bai ba ta abinci abinci kuma ce da ta dole ne ta ji alƙali wannan mutumin bai ciyar da ni baya kula da yarana bai ba su kuɗin makaranta ba muhalli ba sutura kai ba kai fasiki ne ma kawai mace mijinki yana fasikanci ya isa kawai in kina da dalili ki duba whatsapp din shi ya alkali a duba whatsapp din shi eh bayyana mana kawai kyauta alkali zai baki takarda in go an sake ki kyauta shine fasa in akwai dalili in babu dalili hul'i saboda ka Allah bai cuci matan ba abin da ya cuce su jahilcin mu mazan da ƙetanmu a danna mace a cutar da ita cikin gida ta yi ta hankuri